Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka Ibrahim almasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Za a ji yadda ta kaya a bikin cika shekaru 60 da Nijar ta zama jamhuriya da kuma matsayin ƙwararru kan ci gabanta. Eh lalle idan aka tsaya aka dibi nan da shekara kama ta dubu da ɗari tara da hamsin da takwas da ƙasarmu mu ta samu zama jamhuriya zauke yau an samu ci gaba sosai to amma kuma To za a bi mu a ji ko me isa ya ce amma kuma to yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan cika shekaru 60 da Nijar ta yi da zama jamhuriya. Lamar da za a kira ita ce alamar tara biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani, alkalin kotu a nan Washington ya gaggasa wa Michael Flynn magana saboda karerayin da ya yi wa masu bincike kan hulɗarsa da Rasha. Makonni gabanin Trump ya hau karagar mulki a farkon shekarar 2017, amma alkalin ya jinkirta yanke hukuncin da ya kamata ya yi wa Flynn. wanda shi ne ya fara rike mukamin mai bawa shugaba Trump shawara a fannin tsaro. Alkali Emmett Sullivan ya ce ba zai iya ɓoye yadda kimar Flynn ta zubi a idansa ba, sai dai bayan da ya kammala jawabinsa, alkalin ya amince da bukatar da lauyan Flynn ya gabatar ta a ɗage yanke masa hukunci sai yi wani lokaci. Shi dai Flynn ya amince da batutuwan da alkali Sullivan ya faɗa, inda ya ce, "Ina sane cewa laifi ne ka yi wa masu bincike karya a lokacin da aka tambaye shi kan zantawar da ya yi da tsohon jakadar rasha a washington sergey kislyak ga dukan alamu shugaban amurka donald trump ya fara nuna alamun janye barazanar tsaye da harkokin gwamnati bayan da mai magana da yawun fadar white house sarah huckabee sanders ta ce akwai wasu hanyoyi da za a bi wajen ganin an samu dala biliyan biyar da za a gina katanga a kan iyakar kudancin amurka da ƙasar mexico sanders ta ba da misali da sashin wata doka wacce ke nuni da matakin da jam'iyyun ƙasar suka ɗauka na ba da kuɗaɗe ga ɓangaren ma'aikatar tsaron cikin gida ta homeland security dokar da kwamitin suka jefa ƙuri'a amincewa da ita a lokacin rani wacce ta nemi a ware dala biliyan 26 ciki har da dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida da za a samar da shingaye a kan iyakar amurka da mexico sanders ta ce suna auna abun da za su amince da shi idan dai a haɗe yake da wasu kasafin kuɗin tsaro da kuma tsaron kan iyakokin amurka kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc wakilan ƙungiyar taliban da ke afghanistan sun gana da jami'an gwamnatin amurka jiya litinin a daidai lokacin da ake ƙoƙarin hawa teburin shawarwarin kawo ƙarshen yaƙi da aka shafa shekaru goma sha bakwai ana yi a ƙasar afghanistan tattaunawar da ƙasar pakistan ta shirya a haɗaɗɗiyar daular larabawa aka yi ta nan take dai ba a sami jami'an da suka halarci taron da za su yi cikakken bayani akan ganawar ba. wakili na musamman daga afghanistan akan zaman neman sulhun zalmi khalilzad shi ne ya jagoranci tawaga amurka a wajen zaman tattaunawar da ta hada da wakilai daga pakistan da afghanistan da saudi arabia da kuma kasar da ta karbi bakuncin taron abinda 'yan taliban da jami'an kasar pakistan suka faɗa wa murya amurka kenan mai magana da yawun kungiyar taliban zabihullah mujahid ya ce wakilan kungiyar sun yi magana da tawagar amurka ne kawai kuma ba su da niyyar yin magana da wani daga bangaren gwamnatin haɗin kan afghanistan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana neman tallafin dala biliyan biyu da miliyan ɗari bakwai domin taimakawa 'yan gudun hijirar sudan ta kudu sama da miliyan biyu da ke buƙatar agaji 'yan gudun hijirar a cewar hukumar na zaune a wani mawuyacin hali a wasu ƙasashe shida da ke makwabtaka da ƙasar yayin da kuɗaɗen da ake amfani da su wajen tallafa masu ke gab da ƙarewa. Matsalar 'yan gudun hijirar Sudan ta kudu ita ce mafi girma a nahiyar Afirka wacce kuma ke samun mafi ƙanƙantar kuɗaɗen tallafi. Hukumar ta bayyana cewa kashi talatin da takwas kadai cikin ɗari ne na yekuwar neman taimakon dala biliyan ɗaya da miliyan hudu da ta nema aka samu sai dai hukumar ta bayyana cewa zafin rikicin kasar ya kwanta saboda yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a watan satumba bayan da kasar ta kwashe shekaru biyar tana fama da yakin basasa. Muhammad Hafiz balle aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yau rahotannin namu sun ta'allaka ne kacokan kan cika shekaru 60 da Nijar ta zama jamhuriya. Za mu fara da rahoton yadda aka yi bikin azindar Zindar. Tamar Abari gare ki. a wannan karo shugaban kasa muhammadu isufu ya karrama mutane tara a wannan sallah ta zandar sabuwa da suka hada da jami'an tsaro jami'an kiwon lafiya mawaka marubuta da sauransu an samu halartar shugabannin kasashe guda uku a wannan sallah ta zandar sabuwa da suka hada da na najeriya na togo da na gine equatorial an dan samu latti wajen fara shagulgullan wannan sallah ta zandar sabuwa yayin da jama'a da dama ba su samu shiga ba kamar yadda waɗannan suka koka ayula anas daga najeriya na zo mun gwada musu karta na shiga shiga amma duk basu barin ba muka shiga ba mm, suna na aisha tsarin nasu bai yi ba bai yi ba gaskiya a zo mai baki sosai muka gaba har mun daga mishi hannu ya dago mu hannu sosai abin ya burge mu Allah mai da shi gida lahiya faretin jami'an tsaro daban-daban da sojoji na daga shika-shikan wannan sallah ta 18 ga watan Disamba kamar yadda aka saba a koyaushe yayin da a ɗaya waje shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya ɗauki hankalin jama'a a ɗaya waje kuma ga abin da wasu ke cewa sunana bashir gadirin dai na zo mun kallon wasa mun kalli shugabanninmu na ƙasa mun kalli kayan aikinmu na ƙasa sosai abin ya bukayatar da mu. Sunana Ahmad Rufai sai mu ce alhamdulillah Allah kame da kowa gida lahiya lau. Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. A gaida tamar, to a yayin da wasu ke cewa tubarkalla wasu fitattun 'yan jamhuriyar ta Nijar na ganin da sauran rana a kaba game da ci gaban Nijar din Abokin aiki na Abdulaziz Adil Toro ya haɗa mana wannan rahoton. A wannan babbar rana 18 ga watan Disamba ƙasar Nijar ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya. Albarkacin zagoyar wannan rana shugaban ƙasa Muhammadu Isuhu ya yi jawabi akan abubuwa da suka shafi matsaloli da kuma suka shafi tsaro a jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Mun samu mun tattauna da tsohon mataimakin shugaban kasa kuma wanda ke a yanzu haka dan adawa shugaban jam'iyyar MPN kishin kasa Ibrahim Yakuba wadda muka tattauna da shi akan albarkacin wannan rana ko me ra'ayinsa akan jawabin shugaban kasa Muhammadu Isuhu. Akwai da yaushe aka sa kuɗi da a gyara ƙasa na da kyau tunda ka san gine-gine shine ke kama tattalin arziki shine ke kama abin laihi abin da mutane suke bata kamar in ka dibi kasa to a dibi menene daidanta amma inda dai an gini in kuɗin da aka ce an sa miliyar wannan da ta gai kuma an yi aikin da ya kai wannan kuɗi to yana da kyau tunda zai kawo taimako wani waje abin da ke matsalolin kasashe kamar tamu wannan niger shine inda matsalar take daban ayyukan da ake yi daban in ka diba matsalar niger ta farko in ka je ƙauyukan Nijar in ka shiga dajin Nijar in ka hoto ita ce ruwa su kuma ruwan nan cikin wasu garuruwa babu shi masu yawa ba amma sai ya kama da da ba su da shi matsala ta biyu shine abinci shi ko abincin nan in ka diba shekara guda bisa biyu yunwa mutane suke kai kuma kowace shekara ma ba akwai yunwa na uku shine makaranta babu ta lalace ba wurin da ake zuwa karatun kun ba a bada karatu To shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa kenan Ibrahima Yakuba. To su ma ƙwararru ba a bar su a baya ba game da tsokaci kan cikar jamhuriyar Nijar shekaru 60 da wato zama jamhuriya. Na tuntubi Farfesa Bubu na Maiwa na jami'ar Antidiop da ke ƙasar Senegal kan cika shekaru 60 da zama jamhuriya da Nijar ta yi ɗin sai ya ce ba yabo ba fallasa amma sai da ya fara da wannan bayanin. To idan aka ce kama ƙasa ta zama jamhuriya wato idan aka je aka diba baya cikin tarihinta kamar ta yi zama karkashin eh, mallakar wata ƙasa ko kuma ta yi zama kamar wata masarauta haka to amma da ta zama to jamhuriya ka gani sai ta zama ƙasa kamar wata tana da ababe waɗanda suka danganci kamar 'yanci wato shine kamar tuta kamar zuwa wani take da ake yi kuma hawa yau ya zamanto tana da 'yan eh, majalisoshi waɗanda ya zamanto duk doka wata za ta hutawa za ta hutawa daga wannan majalisar ne kuma ya zamanto su 'yan majalisar zaɓaɓɓi ne wa'anda talaka ke zaɓen su ba wai cewa da shekana yi ka ba. Mm. Sa'annan shi kan kan shugaban ƙasa sai an bi ta hanyar zaɓe wato cikin ababen da ita jamhuriya ta kumsa akwai kamar wasu lakani da ake kira da harshen faransanci armuari hmm. wato ya zamanto kamar wani tuta tuta ce ta ta can wajen duk dai abin da ya zamanto kamar shaida ce ta cewa da in aka gani dai an san da wannan na da 'yancin kansa bugu da ƙari shine cewa samun kujerar zama eh, mamba ta eh, majalisar ɗinkin duniya kuma hawa yau da sauran ƙungiyoyi kungiyoyi eh, dangane cikin duniya kamar za ta iya shiga da sunanta na kanta ba ga sunan wata ƙasa ba to ka ji a gaggauci abin da a mafarin cewa jamhuriya to ina son mutane su gane cewa koma jamhuriya daban samun 'yancin kai daban hmm. lalle yanzu duk inda ya zama to aka ce yau jamhuriyar ƙasar niger an san da cewa ba ƙasa ba ce inda kama ake mulkin kama karya ba ƙasa ba ce wadda ake ikon da kamar dangane da kamar yanayin sarauta kamar irin yadda muke ganin su ƙasar maroko da ƙasar saudi arabia da sauran ƙasashe da inda ke da sarakuna a'a munan shugabanni ne gare mu kuma shugabannin zababbi ne wanda al'ummar ƙasa ta zaɓe su kuma hawa yau akwai constitution wato cewa da doka ta mulkin ƙasa. Mm. To wato kenan Profesa a iya cewa zama koko kasancewar Nijar jamhuriya akwai alfanu kenan? lalle sosai sosai saboda ka gani dai a da duka abinda da za mu yi sai mun bi ta kasar faranshi ne hmm. eh, wato muna karkashin jagorancin kasar faranshi ne ita take zuwa ministar ɗinkin duniya ta yi magana ga sunanmu ita kuma duk inda ya zamanto eh, ana wani abu dai tuta kasar faranshi ce take ake ratayawa a cikin kasar nijar wato ba mu da tuta ta kanmu ba mu da take namu na kanmu ba mu da soja ma namu na kanmu duka muna karkashin eh, sojojin kasar faranshi ne to shi zama jamhuriya sai ya zamanto a ce to yanzu kuna da naku kamar alamomi da ya zamanto a gane cewa da kun zan ƙasa kuma za a nan gaba kuna iya kamar ma ku tambayi eh, 'yancin kanku To, Profesa tun lokacin da Nijar ta zama jamhuriya ya zuwa yanzu akwai wasu muhimman abubuwa da za a iya nunawa a matsayin ci gaba da aka samu koko? Eh, lalle idan aka tsaya aka dibi eh, nan da shekara kama ta dubu da dari tara da hamsin da takwas da ƙasa mu ta samu zama jamhuriya. Zauke yau cikin shekara sittin an samu eh, ci gaba sosai. to amma kuma an samu sakin hawainiya hmm. wato an yi sakin saƙa ne wata ran sai kaga an hau ta fannin jamhuriya wata ran sai ga an sabka hmm. abu dai mai dimbin ban haushi cikin wannan ta mu shine cewa jamhuriyar mu ta faɗi kamar so bakwai kenan tun da yanzu muna cikin jamhuriya ta bakwai To, Profesa na Maiwa kenan ke fashin baki game da jamhuriyar Nijar koko zamanta jamhuriya. To, kamar yadda kuka ji, an jima kaɗan za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kuma kan cika shekaru 60 da Nijar ta zama jamhuriya. Kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu. domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, kamar yadda muka gaya muku so muke mu ji ra'ayinku game da cika shekaru 60 da Nijar ta zama jamhuriya yanzu ga wani malami kan layi muna sauraron ka. Eh, to salamu alaikum. Ba alaikum salam daga Nijar ko? Umma ma da alina daga dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin ka na dogon dutse. To abinda an ra'ayi na wanga tsumumuwa da waɗanda mutane da nasari an ce. hutun da Allah ya ba mu shugaba wanda ke gara kasan wutan nishar waɗanda duk sun kai magagar mutum gudu su fasu suna tsare tsare kai ko su tsare ba su wani hasada ba su kan ko ina waɗanda waɗanda mutane da an ka gayyata tsakanin Buhari da na da Sau da na abin ga duka Allah ya su ga lahiya lau na gode mu da Amerika ni da ma mala da gudu wanda suke jin horon Nijar. To mun gode da ra'ayinka in ka saurara su ma ba eh, wata suka suka yi ba kowa da ya yi bayaninsa kuma ya yi ah, ba da dalilinsa na faɗin abin da ya faɗa to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da cika shekaru 60 da zama jamhuriya da Nijar ta yi. Ah, muna sauraron masu wato ba da ra'ayi daga najeriya ba jamhuriyar nijar kaɗai ba to bari mu koma najeriya yanzu ah, waye daga naija ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim muna jinka to gaskiya ni game da wannan rana ba abin da zan ce wannan ba ranar farin ciki ba ne ranar bakin ciki ce saboda me to don saboda abin da ya sa ainihin duk gaba da kasashen afirka kafin wa'inan turawa su shigo a dunkule suke buɗaya suka zo suka rarraba aka ce najeriya nijar kamar chadi da zuwa libya to ainihin mulkin da suka shimfiɗa mana ba mulki ne wanda yake mu za su ba mu gashin kanmu ne mu samu ci gaba ba ni ra'ayina kenan akai to malam ibrahim ba ka ganin su kansu kasashen turai din ma sun kasu daban-daban ba a dunkule suke ba to mu abin da ya sa ainihin kasashen afirka ba su da haɗin kan nasu su dunkule su kawo mana cikin kasashen mu na afirka To kana ganin baya ga matsalar turai mu kanmu ba mu da matsalolin da muka haddasa da kanmu? Gaskiya akwai ta don saboda na farko dai mun saki addininmu na musulunci da biyu kuma sannan ba ma son junanmu. To wankin hula mun gode bari mu kaɗa zariya garin zazzawa eh, garin shehu ake kalla ya zariya. Usman Tanimu, mai rediyo da TV mu bando zo Zaria Kaduna sai Najeriya. <laughs> To muna sauraron ka. To alhamdulillahi ai mun goda Allah da wannan shekaru da aka yi da kuma munnan cika shekara 60 da samun mulkin kai na kasar Nijar. Mm. Ai da ana karkashin wasu ne sai yadda turawa suka kada ko ga yadda za a yi amma muna mulkin kanmu ne yanzu. Duk abin da ita cije a dai ce kuna mulkantar kanku ai kaga an samu ci gaba. kuma shugaban kasa tamu ne ba a sai an kai ko can da sai musu juyin Eh, juyin juya hali dukkan al'amura na 'yan ƙasa ne saboda ka an samu ci gaba kaga aka kira shugabannin ƙasashe suka zo suka tama su wannan munna ni kai na da ina da hali da je ne musu munna ina cikin farin ciki da fatan kuma za a sake haɗa kawuna ko da za a dawa na siyasoci to a yi mai amfani ba wanda zai bata kasa ba don a samu ci kasan mu cin gaban kasan mu gaba ki an Allah hada mana a Afirka mu gaba wasu alamu alaikum gode musamman ta nin wayar TV Bondo Zaria to mun gode na Zaria daga zariya bari mu kaɗa kwara wake kan layi a kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba na Sokoton Najeriya mai bula daga ganin Kwara. To mai su muna ji. da samun musamman ma shekara tun da kasar Nijar ta yi to muna a su murna mm. ko muna kira musamman ma ga mahukunta na kasar Nijar da ya kamata su zage su ga cewa an samu ci gaba kwarai da gaske da tattalin arziki da matsalolin da suke fama da wannan kasa ta Nijar a ga cewa an kawo ƙarshen su. da kuma samun tattalin arziki da kuma lirwanta abubuwa da a samu wadatattuwa a wannan kasa ta Nijar. Mai magana Bello Garba, ina kusan Najeriya na gode biyu. E. To, mai Bulaus, kana ganin akwai wata hanyar da 'yan Najeriya za su kama ma 'yan Nijar? Eh, to 'yan Najeriya gaskiya akwai hanyoyi ƙwarar da gaske irin na abin da shahi harkar kasuwanci da kuma tattalin arziki hmm. dukan su 'yan najeriya suna da abin da za su iya taimaka ma wannan kasa ta niger to mun gode mai blouse eh, bari mu koma jihar kaduna wake ke layi a garin kaduna bayan kalmar shi jarma barka da lasariya barka murtala sunana murtala na kiran ku da gare da gasa a kaduna tarayyar najeriya haka To kalmaci muna ta taya mu murna da zagayen wannan yancin kai. Ta mm. sa an ce ra'ayi riga ne wani kuma ya ce wai a'a shi ranar bakin ciki ne a'a farin ciki ne a da addini ma yadda an yi bauta da ai ko ba haka ba mm. an yadda da bawa da sauransu larabawa sun mallaki baya da sauransu amma zamani ne zo ma ba bayi to muna kara ta su farin ciki su mutanen Nijar amma kuma abin da nake kara yaba ma su ita Faransa kaga tun da ta ba su yancin kai fa tana nan tana tare da su hmm. duk wani abu da zai cutar da su irin na yaki yakin ta'addanci tana ba su gudunmu a yayin da mu Ingila ta watsar da mu ta yaye mu ko me zai zo ba ruwanta kawai kuma wasu biya za ga su Faransa suna dan ba Nijar yayin da mu kuma Ingila ba ta biyan mu biya to da fatan dai ingila tana jin mu ta kawo mana sauran haƙoƙin mu kuma ta gaba da bamu gudunmawa na sojoji saboda a yaki da ta'addanci da fatan za ku tashi lafiya <laughs> to mun gode mutala to yan Nijar idan kuna sauraron wannan shirin kamar dai yan Najeriya sun muku baki dai don haka ya kamata ku zaburo ku anshi wannan shirin da ike naku ne muna sauraron ra'ayoyi daga gare ku kamar yadda mutum na farko ya yi yunkuro to har yanzu dai mun makale a najeriya bari mu je mu jihar ogun wake kan laye a ogun eh, suleiman abbas gidan uban wake daga daga ko ogun state to malam suleiman muna jin ka almajiri wato ni shawara na kuma da ra'ayi na da nake so in bayar game da samun yancin niger shekara 60 mm. wannan abin farin ciki ne kuma ga duk 'yan afirka gabaki daya muna taya su murna kuma abin da nake nuna goyon baya na kai shine yan Najeriya kamata su rinka ƙara haɗa kai musamman shugabannin mu na arewa na Najeriya na Afirka gabaki da. Hmm. abin alfahari ne kuma su ƙara ba da goyon baya da bisa ɗari talaka kuma su taya su da addu'a na fatan alkhairi Allah ya kamar ci gaba da ci gaba gaba da Suleiman gidan uban da wake daga Yidiro Ogun State Najeriya. To mun gode Suleiman daga Kurmi kuma bari mu je mu kanan dabu wake kalla ya Kano. Malam Almasi Garba barka da dare. Barka da warhaka. Mirido. Sunana Alhaji Musa Garu daga Kano Daba Najeriya. Haka. To alhamdulillahi wannan batu na maganar Nijar din nan gaskiya muna taya su murna. Oh. Kuma a koda yaushe duniya ba za ta nutse akan tarihin Nijar ba sai mun tuna da Babatan Muhammadu. Oh. Babatan Muhammadu irin kokarin da suka yi a lokacin da ya mulki Nijar gaskiya ba ba karamin irin kokarin da Babatan je ba. saboda idan muka dauka kaga duk mutumin da zai yi magana wai ya ce idan ba samu ci gaba ba a cikin wannan shekara ta tsin kawai ya faɗi ra'ayin shi ne saboda irin su lakon lakon da aka samu su areba areba ga su nan dai duk lokacin mulkin canza da an samu irin wayannan abubuwan kaga to a ce ba samu ci gaba ba kuma shi dan Nijar ba zai taɓa bugo waya in dai dan Nijar ne na gaskiya ya bugo ya ce wai Nijar ba samu ci gaba ba wannan mu abin farin ciki ne a gare su kuma kamar yadda Murtala ya faɗa gaskiya al'amari kaga yanzu misali idan aka ce an samu matsala a Nijar faransa tana kokarin kai musu dauki ta bangaren ba su jami'an tsaro da sauran wani tallafi da sauransu amma mu kaga mu ingila ma ta wargar da mu watsi ce da mu kawai ta kyale mu don haka kaga nijar ita gaskiya al'amari ta samu ci gaba ɗari bisa ɗari kuma na fatan wannan shekara sittin Allah ya sa a ƙara samun wata shekara sittin ana zaune lafiya a ƙasar Nijar da Najeriya baki ɗaya. To mutala <laughs> mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Ah, har yanzu dai muna kana ɗin wake kan laya a Kano. Alhaji Ma'azu ya gubu. To, Alhaji Ma'azu muna jin ka. Yawwa. To, abin da yake faruwa ci gaban mulkin ƙasar Nijar da ta yi wannan da ta wannan abin na mun da ke kara da mulki. Hmm. Ba mu a musu munna ne. Domin dalilin ci gaba da yawa ta sanar da musu gaba ba. Eh, akwai abubuwan da yawan ci gaba suka samu. Hmm. Eh. To mun gode su Sun samu ayyukan gona sun samu ayyukan kasuwanci sun ci gaba suna su ne su ganin kawakon ba su kawadin ba. To mun gode eh. na kanan dabo mun gode sosai da wato gudunmawar da kowannenku ya bayar da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da janguriyar Nijar inda kasar ta samu matsayi na hudu a wasannin kwallon kafa na matasa 'yan kasa da shekaru 20 na hukumar kwallon kafa ta kasashen yammacin nahiyar Afirka Ifowa ko kuma Wafo a Lome birnin kasar Togo. Kasar Senegal ce da ta lashe kofin a bana inda ta lailaye Najeriya da ci biyu da daya a wasan karshe yayin da ita kuma Mali ta yi nasara gaban janguriyar Nijar a neman matsayi na uku. a nan nahiyar afirka kungiyar kwallon kafa ta tunisia esperance de tunis wadda ke rike da kofin zakarun nahiyar afirka na kwallon kafa na shekarar ta gabata ya kasance a matsayi na biyar a wasannin kwallon kafa na club club ana duniya wanda ke wakana a kasar tarayyar larabawa bayan da club din na kasar tunisia ya yi nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida gaban club din kasar mexico da ake ake ce ma shivas a yau dinnan idan ko muka leka a kasashen turai yanzu haka dai ana ci gaba da raɗe-raɗi dangance da korar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta kasar ingila jose mourinho da hukumar kwallon kafa ta club din na manchester united ta yi a yau talata dinnan. nan shi mourinho an ce zuwa kimanin karfe tara na safe agogon ingila ne aka bashi sanarwar cewa an kore shi daga matsayin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united wannan kuna zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ta manchester united ke cin karo da mummunan sakamako a wasannin bana yanzu haka dai kungiyar ita ce a matsayi na shidda a teburin kakar wasannin kwallon kafa na premier na kasar ingila haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar gaida Haruna ga shirinmu na karshe wato labarai an manfa takaitattu. Ibrahim ga labaran a takaice. Wani alkalin kotu a nan Washington ya gaggasa wa Michael Flynn magana saboda karerayin da ya yi wa masu bincike kan hudarsa da Rasha makonni gabanin Trump ya hau karagar mulki a farkon shekarar 2017. ga dukkan alamu shugaban amurka donald trump ya fara nuna alamun janye barazanar tsaye da harkokin gwamnati bayan da mai magana da yawun fadar white house sarah huckabee sanders ta ce akwai wasu hanyoyi da za a bi wajen ganin an samu dala biliyan biyar da za a gina katanga a kan iyakar kudancin amurka da kasar mexico wakilan kungiyar taliban da ke afghanistan sun gana da jami'an gwamnatin amurka jiya litinin da a daidai lokacin da ake ƙoƙarin hawa teburin shawarwarin kawo ƙarshen yakin da aka shafa shekaru goma sha bakwai ana yi a ƙasar afghanistan tattaunawar da ƙasar pakistan ta shirya a haɗaɗɗiyar daular larabawa nan take Tuma sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma gobe ku ji mu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da sayida hamdu wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokaci misha da bunski ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai gobe.